jama'a masu kallon sauraro kai tsaye daga nan kofar ran inda yau jihar bauchi ta rasa wani babban malami wanda ya ba da gudumawa a addinin musulunci sheikh ado musa ta faɓalewa yanzu haka ana shirye-shiryen masa sallar jana'ida kenan a nan kofar gidansa inda mutane suka zo daga garuruwa daban-daban wajen halattar jana'idan shi shehin malamin da ya ba da gudunmawa da rayuwarsa a karantar da addinin musulunci a jihar bauchi da ƙasa da duniya ga baki da allah ya ji kansa allah ubangiji ya rahamshe allah ubangiji ya sara shi da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama mutane sun zo daga garuruwa daban asalinsa dan garin tafaɓalewa ne wanda a can ya tashi kuma yake malanta aka samu wani waƙiya a 1991 allah ya dawansa cikin garin bauchi kuma ya ba da gudunmawansa inda ya kamata a nan jihar bauchi daga sabu baki da Allah ya ji kan shehi malami Sheikh Ado Musa ta faɓalewa inda yanzu aka jana'idansa ga 'ya'yansa ga Sheikh Muhammadu Kabir bin Yakub Al-Arabi ga ƙaninsa sheikh ɗan azumin musa ta faɓalewa ga ajiyan bauchi alhaji attahi ga kuma babban limamin bauchi sheikh bala baban inna Hey, Majeriga! Majeriga! Dairu. Hey, dairu. eh wannan kaka mana shi eh. yana da sauka eh. wannan mai jan riga wannan kudan masa magana eh. sauka ware sallah ah. ka gane sun hana dan sun hana dan ne ah. wa suka a ah, ina zuwa ina ga yayi wasiya ne su bari a faɗo idan yayi wasiya a shaurari wasiyan da ya yi mana an sani wancan din ai an sani ibrahim ne a na sani ai barasiyar da barasiyar da kanin ne ba shi ma dan imamin bauchi na jin sallah sanar ai shi ne wasiyan da ya bari ya eh? sallah wani balalimu shi ne ai na ga balalimun yace ya ja sallah ai shi ne na ce maka maza su ko da daidai wannan lokaci al'umman najeriya gaba daya kuna ganin ana sallalatan babban malaminmu da yake ya bada gudumawa a jihar bauchi da najeriya baki daya shek ado musa tafa balewa wanda babban limamin jihar bauchi yake jagorantar sallarsa kuma ga al'umma nan daga sassan kasan nan wurare da dama sun halarci wannan kayataccen sallah muna masa addu'an allah ta'ala ya gafarta masa allah ya ramshe shi allah ya kai haske kabarinsa wadda wadin sallar nan ga manya-manya al'umma daga kasashen da suke afirka gaba daya kusan in ce ganan malam tijjani balarabe isa ya halarci wajen wannan sallah tasa sannan ga shak kabir arabi shi ma ya samu halartar wannan sallah ga mai girma a jiyan bauchi a tahiru usman ya samu halartar wannan ga wazirin bauchiya wanda limamin bauchi shi ya ja wannan sallah muna roƙon allah ya gafata masa allah ya rahamshe shi ga nan al'umma daban-daban da cikin ƙasar nan wanda suka samu halattar wannan sallah allah ta'ala ya gafata masa allah ya rahamshe shi allah ya sa ya huta allah ya kai haske kabarinsa wannan malami ya ba da gudumawa a faɗin ƙasar nan da yankin afirka gaba ɗaya da yake shahararren malami ne wadda yake da almajirai da ake karantar da su qur'ani da ta littattafai na musulunci wadda ya ɗauki tsawon shekaru abin da yake kenan isar da saƙon allah yana da almajirai sama da ɗari a cikin gidansa wadda suke ɗaukan karatu ta alkur'ani a shekaru da dama da ya fara karantarwa zuwa yanzu wanda suka sauke alkur'ani a gabansa kusan ba a san iya adadin su ba a faɗin ƙasar nan gashi nan an sallace shi an ɗaga shi za a kai shi makabarta wajen da za a yi biso nasa da al'ummar musulmai na jihar bauchi gaba ɗaya suna cikin wani yanayi yau wayan garin da suka wayi gari na wannan al'amari da ya faru da mu fatanmu da bukatanmu Allah ta'ala ya gafarta masa Allah kuma ya rahamshe shi Allah ya kai haske kabarinsa shi nan dai an ɗauke shi a makara al'umma suna da fifi wajen ganin sun tafi wurin da da a yi masa biso wannan duk kaɗan daga cikin al'umman da suka halarci wannan waje kenan wadda ba mu isa mu faɗi iya adadin al'umman da suka samu halattan wannan wajen jana'iza ta saba Allah ta'ala ya gafarta masa Allah kuma ya rahamshe shi alhaji bello kirfi yana daga cikin waɗanda suka halarci wajen jana'ida gagaran kadi marafan bauchi ga sarkin sharifan bauchi babban limamin bauchi alhaji bala ahmad baba inna da kuma kanin shi shi marigayi a shek ado musa ta faɓalewa wanda ƙaninsa shek azumi musa ta faɓalewa shi ma yana daga cikin wa'inda suka sallaci dan uwansa yau ga kalla barka da waraka barka da yau aka rama jihar bauchi ta tashi da wani babban rashi ya ka fuskanci ita wannan asara da jihar bauchi ta yi yau dinnan. to gaskiya jihar bauchi ko kuma najeriya ta yi asaran babban malami mai tsoron allah wanda ya kara rayuwarsa gaba daya kan hidiman addini tun yana yaro koyarwa ne aikinsa kuma kowa ya sani babu wani jihadi a yanzu wanda ya wuce koyarwa to malam ya rayu gaba ɗaya tun na cikin kurucensa har tsufa har lokacin da mutuwa ta zo ta ɗauke shi ba daɗin nan ma da ƙyar da ƙyar amma haka yi tafsiri shekara da shekaru aikinsa tafsiri ne karantar da bayan allah littattafai kuma ga haƙuri ga kuma haɗa kan jama'a shi yasa wannan taro da za ka gani a yau ya fassara irin rayuwar da shi malam ya zauna lafiya da jama'a shi yasa kowa yana so ya sami albarkam malam saboda kowa ya tabbata duk mutumin da ya sami irin wannan jama'a akwai alama rahama da tare da shi tunda manzon Allah ya ce mutum arba'in ma in suka yi sallah a bayan mutum to ana masa tsammanin gafara to balle irin wato sahun da ba za a yi girgawa ba sai kawai iya abin da idon mutum ya gani Allah ya masa rahama masha Allah na ne. sani na Na'ibinsa ne, kasan ba abin da yake raba shi. Jama'a masu kallon sauraro wannan shine na'ibin malam wanda bayan sallah frustration ya hana shi tashi sakamakon rashin amininsa kuma limami wanda kuma shine na'ibin masallaci yasa wato masallacin marigayi alhaji isyaka alhaji isyaka jibrin magajin malam नहीं नहीं रंग के रिवर का ka ya ka fuskanci wannan rashi da jihar Bauchi ta yau dinnan ban taba ganin irin wannan rana ba Allah ubangiji suna kallon abubuwan da yake ciki akar makalla barka da raka yawa akar makalla ya ka ya kuka karbi wannan hukuncin da Allah ya yi yau dinnan. nan alhamdulillah eh, to mun karbi hukunci hannu biyu hannu biyu muka karba saboda duk abin da Allah ya baka ka karba hannu biyu ka yi godiya tunan kai da na a ƙarshe wani kira ya kai ma 'ya'yansa wajen ganin sun haɗa kansu wato kiran da zan yi da farko su ‘ya'yansa su haɗa kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'akbaru min al'ikhwati bi manzilatil abi shi babban wa kaman uba ne saboda haka su bi yayinsu sau da ƙafa kuma duk abokan mahaifinsu su rika takawa suna zuwa suna sadar da shi idan kana son ka sadar da zumuntan ubanka to ka sadar da zumuntan masoyansa zai yi farin ciki a ce bayi da rai ka taka ka je ka sadar da zumuntansa kamar yana da rai ne saboda haka yana daga zumun yana daga faranta masa ciki ka sadar masa da zumuntansa na uku ka riƙa masa addu'a idan mutum ya rasu yadda yake jin addu'a kaman ka ɗauki kuɗi ne ko wani abinci nama ka kai wa mutum to haka yake ji mamatanmu wanda muke musu addu'a suna jin daɗi idan suka rasu idan wanda ba a musu addu'a za su ga wanda ake musu addu'a za su ga ana kawo musu wani abu kamar a filet haka a rurrufe a rurrufe a rurrufe to wayanda ba a musu addu'a sai su ga ba a kawo musu saboda haka mu rika musu addu'a duk lokacin da muka musu addu'a to Allah zai ba su wannan abin da muka roƙa musu kuma in kana son a maka addu'a ka yi wa iyayenka addu'a Mutum iyayenka za su rasu baka musu addu'a shikenan kai ma ba za a maka ba saboda in kana musu ne sai a maka shi bin iyaye rance ne to saboda haka muna kira su su haɗa kansu su haɗa kansu 'ya'yansa duk abin da za su yi su rika shawartar junansu sai abu ya tafi kaman ubansu na nan wani mutum wata ran zai rasu sai ya ce duk 'ya'yansa su zo suka zo suka taru sai ya ɗauko tsintsiya yana ɗaure tsintsiyan sai ba wa ɗaya ya ce karya yayi yayi ya ce ba zai iya ba ya ba wa na ya ce ba zai iya ba tsintsiyan nan sai ta zaga ba wanda iya karyawa sai ya ce to kunce tsuntsiyan nan da ya kunce sai ya ce ku ɗauka da ɗaya ku karya da suka ɗauka ya suka yi ta karyawa ya ce to kun gani idan kuka haɗa kanku yadda kuka ga tsuntsiyan nan kun kasa karya shi ba za a karya ku ba amma muddin kuka raba kanku to haka za a kakkarya ku kamar yadda aka kakkarya tsuntsiyan nan saboda haka a haɗa kai muna kira 'ya'yansa su kai da masoyansa da duk masoyan iyayensa da ziyartar masoyan iyayensa shi kuma Allah ya ƙara masa rahama akar makallawo barka da raka akar makallawo a yau jihar bauchi

da najeriya da duniyar musulunci gaba daya a yau tana cikin alhini na rashi da ta yi na wannan babban jagora malami na addinin musulunci da aka rasa shi a jihar bauchi amma kamar yadda maulana shek yake faɗa kullum shine cewa dan adam in ya zo duniya shi kaɗai yake kuka amma duk wanda suke kusa da shi dangi kowa murna yake amma in ya tsaya yayi aikin kirki ya abin da ya kamata tsoron da zai bar duniya shi a wannan ranan ranar farin cikinsa ne kuma zai rama kukan da murnan da suka masa ran da aka haife shi shi zai tafi ya suna kuka shi kuma ita murna saboda a lokacin in ya koma ga Allah lokacin kafin lokacin da za ka ransa shine inna lillahi qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tanazzalu alaihim malaikatu ta takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun malaiku za su sauko su masa albishir cewa ga makoman da zai koma kuma abinda kowa ke tsoro na cewa bai san makomansa ba tsoro cewa su cire masa wannan tsoron sannan kuma bakin ciki na 'yan uwan da za ka bari da dangi nan masu su gura masu cewa bai da bakin ciki saboda eh, abin da Allah ya tanadar masa a lokacin da za ka ji mumin yana ya laita qaumi ya lamu bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin na ma da mutane na sun san abin da Allah ya mun na karamci da ba su yi bakin ciki ba to mu wannan abun shine kwanci hankalin mu muna fatan Allah ya karbi bakoncinsa da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin da ya bari kuma na almajirai da mu da muka yi alhinin rashin sa Allah ya albarkaci duk abin da ya bari albarka annabi sasa amma lalle wannan ba karamin masifa bane annabi sasa ya cewa babban masifa babu kamar rashin malaman addini wannan an yi rashi assalamu alaikum karmakallahu labari daga boci ta ziyarci a nan gidan gidan marigayi shek ado musa ta faɓalewa wanda allah ya ɗauransa yau a akar makallawo ya dahu karɓi wannan hukunci da ubangiji yau din nan dukkan mai rai su yaɗin da mutu haka Allah ya faɗa na cikin tsananin alheri a rashin wani babban waliyan Allah za mu nuna irin wato irin yadda muke ji a zuciyar mu da rashin wani babban waliyan Allah abinda za mu sai dai wasu babban Allah mu zula cikin shi rahama Allah ubangiji ya sa da shi Allah Muhammadu ka kabarinsa inda ya bari zuwa bayan sa Allah musu albarka Allah kuma ya ba mu albarkacin su Allah ya rahama gare shi Allah hada shi da annabi wanda suka zo da masoya annabi masoya annabi ko Allah saka musu da alkhairi Allah kuma ya mai da kowa gida lafiya abin da za mu yi sai da mu yi su addu'a ba mu san da sanin da fatan mu da fatan mu سبحان akar makallahu barka da waraka akar a duk lokacin da aka ce malami ya mutu a gari akan yi babban asarar da ba za a taɓa mantawa da shi ba yau kuma ga shek ado ubangiji ya ɗauki ransa yau akar makallahu wani iri ya da nuna wani irin asara aka yi a jihar bauchi da kasa baki daya rasuwan wannan malamin yau din alhamdulillah babban asara dai kai kanka kafa in babban riga ya tafi kafin a mai da shi shine aiki samu yin shehu a tafawa balewa ya haɗa abubuwa guda biyu allah ya ba shi ilimin da mutane ba sai da wani ilimin ba ya ba shi ilimin ɓoye ya ba shi na bayyane kuma sai ubangiji ba shi tawazi'u bai taɓa ɗaukan kansa yana da wani ilimi ba ko wani abu na gode ma allah subhanahu yanzu nake gaya musu a cikin gida nake cewa mun yi rashin da mu rashin duka aka yi mana amma yadda nake ji rashin nan maulan mu shehu abin da rabiyallahu ta'ala anu ya rike hannuna ya nuna mini ya ce ni da shehu a zo ta faɓa ka hate ni yau guda biyu ya ce kamar guda biyu ne in ba na duniya ku rike shi duk inda zan kai ku a lahira zai kai ku duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi abin zai kai ku duk da shi wuta ne zai ce rai zai kai ku to wannan shine babban rashi yanzu abin da ake nuna in aka lura gaba ɗaya yanzu duk bayan Allah sun tafi babu wani abu ishara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini ne kirki mutuwa ta ishe shi ishara ko ba haka bane yanda ya faɗa aljama'atu rahmatun samun jama'an nan kawai dan ana neman albarka ta ce ai sallah da shi ran lahira a ce da ai sallah da shi shine babban abin da za duba saboda haka mun babban gidi wanda babu irin sa kuma alhamdulillah ya samu ƴaƴa ko khalifa mai alkhairi mai hali irin nasa shine malam nuru duk inda zamu je daga har kaula ɗakin mu ɗaya muna makka muna madina muna kaula muna duk inda muke muna tare halin malam din shine ya dauka to saboda me saboda ya ga abin da malam din ya dauka Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk abin da za a yi man zara aliman faka annama zarani faka زارني فقد عندما زار الله ومن زار الله فالجنة أولى به to malami ke din su malam wanda su fara komai da komai ba na mantawa a nan aka zo aka zauna ga wajen zama sa gana dan zauna kasa yace sam gani gashi nai nai yace shehu amin yau kai ne shehu zauna kana kusa da ni yanda muke tare da shi almar'u ma man ahabba hukum to haka za mu tafi duk abin da muke yi almutahabbani fillahi fi zilli yawma la zilla illa zillahu haka za mu tashi an tafi ne a cikin rayuwa za a tashi cikin yadda ake so saboda haka Allah ya saka masa alkhairi Allah ya jaza masa rahama ya ubangiji ya ƙara masa ƙara masa daraja duk abin da bai mu da su Allah mana albarka fatiha sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina الذي فرض عليكم قالهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله Gracias. ga mutane da shi na ka ne tambaye ka ne tambaye ka ne saurare baba ka tambayar ne tambayar da jama'a turaren da musa zai fita akai wakala akai wakala ya ce turaren da musa zai fita la ba ba ne kuna a hoto ranar da za a yi da ya kadai zai shiga bako yawa kuri da ai محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله malam ne da almajirai ana hira akarbakan lawo ah, kafan labari daga boci media and general services ta ziyarci ita wannan gida domin ganin jana'idan rashin da aka yi a jihar bauchi a matsayin da dan wayo ya aka fuskanci wannan hukuncin da ubangiji ya aiko yau a jihar bauchi dama abin da allah ya tsara shine daidai kuma mu ɗan adam muna kin mutuwa amma ta mutuwa ne da aka samu abin ƙauna abin kaunar mu Allah da ma'aiki to saboda haka ta hanyar mutuwa ce ake koma a sami da saboda ka muna godiya ma Allah duk abin da yi muna masa godiya idan musulmi ya koma ga sa idan ya rasu godiya ce ake yi ga Allah godiya ce ake yi ga Allah muna masa godiya muna masa godiya muna masa godiya ga Allah kuma shi Allah komi ya tsara komi muna masa godiya idan mutum rayuwarsa ta kasance a farkon sallah da gama wata komai ya kyau rayuwarsa Allahu akbar da farko ya kyauta tsakaninsa da Allah saboda haka sannan kuma rayuwarsa ta ƙarshe ce assalamu alaikum to wannan ita ce rayuwar sallah ita ce rayuwar musulmi wanda yake mumin musamman kuma Allah ne ya Al kur'ani ya ce yarfa Allahu lazina amanu minkum wal ilma darajat Allah ya yi alkawari ne zai daga darajojin wanda suka yi imani kuma Allah ya ba su ilimi mun gode ma Allah shi wani dan uwa nawa shekarunsa duka yayi cikin cikin neman ilimi ya shekara sama da shekara hamsin banda karatu a gurin maluma daban-daban babu inda ya fara karatu a gurin mahaifinmu ya fara karatun alkur'ani ya je gun limamin gori wanda yake wanga ta ne ya ya karatu ya zo kuma wajen mijin yarbu limamin izala na farko a tafa balewa malam shehu wanda shi family friend ne ya yi karatu a gunsa ya yi karatu a gun alkali malam abdulkali babban alkali malam abdulkadir gidan alkali aminu ya yi karatu a gun shehu ibrahim mushaddidu sannan mafi ya yi wa karatun kuma ya yi a gidan shehu atiku na sanka a kano kuma ya yi nizamiya ya yi school for arabic studies tsakanin 1964 zuwa da 69 to saboda ka ya dawo kuma ya ci gaba da karantarwa a ƙarshe aka naɗa shi babban limamin tafawa balewa to ya gaji kuma kakan kakansa wali dan wato wato wali wali cedi wanda ya rasu a wanda ya rasu a a durkunde kacako local gamma wanda sarkin kano an gina babban masallaci yana daga cikin waliyan kano to shine za muke fata a cikin zuriyar namu shine na farko ya gaji wannan wali mahmudu wali cedi wanda shehu dan hodo ya taho da su sannan kuma ya yi gado ne wajen kakanninmu na wajen uba daga ci ne makaranta daga kukawa to Allah ya masu muna fata Allah ya sada shi da kakannin na Borno da kuma na Sokoto wanda suka wato shi ne wanda yake na kukawa wanda yake na adurbunde wanda aka masallacin juma'a shi nasiru kamar kullum yakan zuwa kowane shekara yakan je ya roƙi Allah to muna masa godiya muna fata ƴaƴansa da jikokinsa Allah ya masana masu tsoron Allah kuma sufawa masu bin ɗarika jikokin manzan Allah Allah ya masa kafara Allah ya masa kafara mun gode alhamdulillah la ilaha illallah akarmaka Allah barka da warhaka ah, akar maka lawo ya kuka fuskanci wannan rashi da muka yi a jihar Bauchi yau alhamdulillah min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi haka kadri midal azim hakika wannan babban rashi aka yi mana ba a jihar Bauchi kawai ba a Najeriya gabaki daya aka yi mana wannan babban rashi na Sheikh Ado Musa Allah ya ji kansa Allah ya masa gafara Allah ya sada shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gashi dai yanzu mun ji takaitaccen tarihinsa a wajen dan uwansa Sheikh Malam Dan Azumi Allah ya sa ya huta kuma Allah ya sada shi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika dan adam zai so irin rayuwa irin ta Sheikh Ado Musa saboda rayuwa ce wacce ta kare cikin neman ilimi wacce take tana cike da wato kyautatawa al'umma ba san shi da tashin hankali ba ba san shi da fitina ba ba san shi da komai ba sai ilmantar da al'umma wanda aikin annabawa kenan dama an ca ulama'u warasatul yi kamar yadda ya tabbata a hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakika wannan babban rashi ne aka yi mana a Najeriya gaba daya ba a jihar Bauchi ba wannan ah, kowa ya sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama Abin da Allah ya fara sauke masa dama daga alkur'ani cewa mu yi karatu to alhamdulillah Sheikh Ado ya ɗauki wannan hanya malami ne yana neman ilimi kuma har yi tafi zuwa ga Allah yana ba da ilimi muna fata Allah ya sa 'ya'yansa da jikokinsa su gaji wannan daraja da Allah ya masa kuma mu ma idan mutuwan ta zo mana Allah ya sa mu cika da imani saboda kowane dan adam abin da yake jira kenan idan dai mutum ya zo duniya to wajibi ne akwai ranar da zai koma to muna fata yadda ya koma lafiya mu ma Allah ya sa mu koma mu samu sare da Allah da manzonsa lafiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya masa gafara Allah ya kyautata namu albarkan manzon Allah abin da ya bari a baya na ya'ya da jikoki Allah ya musu albarka albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kowane musulmi yana fata irin wannan rayuwa ta shaƙa don musa kowane musulmi in musulmin kirki ne to lallai yana da wannan fata ya irin wannan rayuwa wacce take cike da alkhairai daban-daban wanda ba za su lissafu ba Allah ya saka masa da alheri Allah na Allah ya saka masa da alkhairi akan wannan ilmantar da al'umma da ya tsaya yi da ya nemi ilimin bai zauna haka ba sai da ta ilmantar da al'umma wanda muna fata Allah ya nauye mizaninsa da wannan ayyukan alkhairi da ya yi kuma maulan mu shakta yarsu bauchi yana tare da mu wajen addu'o'i kowa da ya san yanayin da jikinsa yake da ba da yanayin jikin bira da kai da shi za a yi wannan jana'iza amma ya ce ana yi wa al'umma fatan alkhairi kuma yana yi wa al'umma gaba ɗaya taziya wannan babban rashi da aka yi wa al'ummar najeriya ke ɗaya allah ya saka muku da alheri allah ya gikiyo ta namu karshen idan ta zo albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wassalamu alaikum warahmatullahi sarkin a matsayin ka na sarkin tafa balewa balewa ya ka karbi wannan rashi da muka yi yau a jihar bauchi da kasa baki da rashin nan na ado ba na jihar bauchi Allah ya fi kansa ko malam ado ba abinda za mu ce mu sai mu ce Allah rahamta masa a matsayina na sakin tafa balewa ni ne sakin tafa balewa amma kuma har girman sannan ya san inda girme shi kuma tun da ya tashi ba san shi da munan hali ba sai karatu sai girman mutane sai addini kuma ba abinda za mu ce masa wannan asaran da aka yi ba na bauchi ne kawai ba na jiha ne da kasa gaba daya muna fata Allah ya ramshe shi Allah ya sa ya cika da imani kuma Allah ba mu rintar su assalamu alaikum Assalamu alaikum masu kallon sanar kai tsaye muna tare da Dr. Kabir Muhammad Allaye wanda zai dan tofa albarkacin bakinsa game da rashi da aka yi yau a jihar Bauchi akar maka lawo ya aka karbi wannan hukuncin Ubangiji yau. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mautul alimi sulma Allah ya ji kan Sheikh Malam Ado tafawa balewa Allah ya masa rahama Allah ya ƙara hasiya a kabarinsa Allah ya sada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa jannatul firdausi ita ce makomansa mun yi rashin uba mun yi rashin malami mun yi rashin jagora kuma duk inda irin wannan ya faru to an samu naƙasa a cikin duniya ga baki ɗaya domin mun rasa wani gurabu wanda suke haske daga sama mala'iku suke ganin su waɗanda ake ɗaukewa mutane wasu bala'o'i sakamakonsu bayan dai na farko shi babban malami ne sannan kuma shi limamin al'umma ne sannan kuma shi mai kira ne zuwa ga addini bayan shi mai koyarwa ne a zaure wanda a yanzu irin wanda muke kukan rashin su kenan waɗannan masu zaunawa a zaure a buɗe littafi fanni-fanni a karanta daga farko har ƙarshe to yanzu fa su ne muke rasawa Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dattijo ne wanda yake ya sunkuya saboda tsufa Allah yana ɗauke wa mutane bala'i sakamakon samun irinsu da 'yan yara ƙanana to gashi mun rasa wannan mai waɗannan wurare kamai baki ɗaya, muna masa roƙon allah sa ayyukansa wanda ya yi na ɗaukaka addini su raka shi har zuwa jannatul firdausi tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma ina kira ga matasanmu wannan fa aya ce a gare mu kun ga irin mutanen da suka taru domin bawan allah wanda kowa ya san dai da wuya a ce nan kurkusa an samu wata jana'iza irin wannan wannan yana nuna mu tsaya mu dage yaran mu su dage su nemi ilimi su maye gurbin irin waɗannan bayan Allah da muke rasawa ba ilimi na rigima da jayayya na neman duniya da mulki ba ilimi na zaure wanda za a yi a koyar da mutane addini tare da zuhudu da gudun duniya babu abin da za mu ce masa sai dai Allah ya saka masa da alheri muna ta'aziyya wa dukkan musulmin duniya muna ta'aziyya wa musulmin Najeriya muna ta'aziyya wa musulmin Bauchi jihar Bauchi muna ta'aziyya wa musulmin karamar hukumar Bauchi muna ta'aziyya wa musulmin wato a garin Bauchi gabaki daya muna ta'aziyya ga dukkan malaman mu Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya ba mu hakuri albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum na No. mun yi babban rashi. Gaskiya ne. Ah, wani fata raka ya kan rashin da kuke yi a nan jihar to na ɗaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ji kan mala Adamu Allah ya gafarta masa Allah ya albarkaci zuri'ansa da ɗalibansa da masoyansa Allah ya sada shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rashi da muka yi ba ƙaramin rashi ba ne babban rashi domin in an rasa malami to fitina ta samu sai dai allah ta'ala ya mana ta. kuma ina kira zuwa ga almajiransa su haɗa kansu banda fitina ina kira zuwa ga 'ya'yansa su haɗa kai su yi ladabi su yi biyayya kowa ya bi na gaba da shi bayan haka da 'ya'yansa da almajiransa da mu masoyansa duk mu haɗu a cikin tuna shi kullum a cikin yi masa addu'a nema masa gafaran Allah domin ɗaukaka ladansa a lahira da yafe masa kurakuransa Allah Ubangiji ya karɓe shi Allah ya karɓe shi Allah ya karɓe shi Allah ya karɓe shi Allah ya ɗaukaka lahiransa akan duniyansa abin da ya koyar na ilimi Allah ya sa masa a cikin hasanatunsa su zama masa sadakatun jariya ila mati wanda kuma duk ya maye gurbinsa a cikin halifanci to ya ji tsoron Allah ya kamanta alheri ya jajirce irin na malam an san cewa ba zai yi kamar malam ba amma ya kwatanta Allah ta'ala ya ji kayinsa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sannun mu da rai Allah ba da hakuri da auzu na'am na'am na'am na'am kuma kun yi rashin malami na'am na'am na'am ya kuka ya kuka karɓi hukunci da ubangiji Allah ya to awwalan dai na ƙulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una fasalisan na ƙulu aidan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa kazalika na ƙulu salisan inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan wadda ya rasu ma'aiki yana ce mautul alimi mautul alami alimi bilkasari alimi masani mautul alami bil nasbi duniya gaba daya to wannan dattijo malami ne jasadan wa ruhan malami ne قراءة وفقها وحديثا ولغة وأدبا وأرودا ولإرابا malami ne yadda ya kai malami wannan baban nawa ya kai malami don haka rashin ta wuce a ce an yi mana mu kadai sai dai mu ne alamu mu za mu fi jin raɗaɗi musamman mu ‘ya'yansa don ni ya mai da ni ɗansa ne na alfarma ya faɗa ƙarara ni ɗa ne nasa ya mai da ni ɗansa kuma a cikin cin da ya yi ma cikin wanda in yi rasu da su maza zalla na yi sa'a ni ma na zo a cikin lissafi to babba baya wa ƙarami wannan sai ƙaramin yana da rabo da wannan nake godiya wa Allah Allah sa mana shi a aljanna Allah ubangiji ya inganta bayansa Allah ya kauda fitina da kaskanci Allah ya tallafa ma bayansa Allah saka mashi da gidan aljanna kowa ya sani yadda babanmu nan ya rasu mu ma za mu rasu kullu nafsin za'iqatul mauti ya sake ce aina ma kunu. yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada ya sake cewa kullu man alaiha fan ya sake ce kuma menene qulinnal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum don haka babanmu ya yi muwafaka muwafakatu guda biyar da ake nema bawayi babanmu ya samu na farko ya yi tsawon shekaru duka a cikin addinin musulunci dolul umri muwafaka ce na biyu duniya ta tabbata malami ne sa ilimi mabuɗi ne na bauta ubangiji na uku ya rabu da manyansa gaba ɗaya lafiya ba furfuran da yake bin babanmu na haƙi wanda babanmu nan ya toye masa haƙi babu sannan abu na hudu ya bar ‘ya'ya na ambato na kirki na gari sannan abu na biyar muwafaka shine ya yi jinya jinya ta zama masa takafiru ati da tarfi'u darajati wannan muwafaqatu guda biyar babanmu ya samu haka muna ma duniya ta aziya. muna wa junanmu ta'aziyya ubangiji Allah ya sa mana babanmu shehu malam ado a gidan aljanna Allah ya hada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada shi ruhan wa jasadan ya hada shi ruhan wa jasadan ya hada shi ruhan wa jasadan wa jisiman ya hada shi sirran ya hada shi jaharan ya hada shi da annabi hissan ya hada da annabi ma'anan muna ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una shi kuma wanda zai maye gurbi kamar da ɗan uwana eh, khalifa ya faɗa da kuma sauran khalifofi ubangiji Allah ya amsa amin ya Allah amin amin amin amin alhamdulillah rabbil alamin ya kana ya kana sayyidina wa amin آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آية آمين على النشرة آية آمين على النشرة آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين نوم في السماوات ما بين أين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وذرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر فإذا فرقت فانصر وإلى ربك فرق آمين آمين آمين آمين يا الله الله آمين آمين, آمين. amin Allah ya amsa Allah to na dattijo Allah baka